watan Satumba na shekarar 2020. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya ji mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau filin namu na nishadi ne. haka yake Madina. Da wasa da wasa fa gashi nan har an kai wata shida muna aiki daga gida. gaskiya ga jihar california su ma suna ta fama da wutar daji bana dai sai addu'a allah ya kawo mana saukin al'amura to amin jama'a kamar dai yadda madina ta bayyana mana a farkon shirin yau filin namu na masana'antar nishaɗi ne kama daga masana'antar nishaɗin kannywood har ma na nan amurka Kwarai kuwa sannan za mu ziyarci filayenmu na kwalama da tatsuniya. Kar ku bari a barku a baya ku yi ta zo mu ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. masaurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga hirar da ne da aminu sharif wato momo momo dai na masana'antar kannywood inda ya ɗanyi bayani akan irin rawar da masana'antar ta taka a siyasar bara da dai sauransu. Nake akwai alamura da dama a shekarar da ta gabata lokacin zaɓe da suka nuna rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan kaniyu. To a yanzu ya al'amarin yake ne? A yanzu akwai barbashin wannan abin da dai an ci kasuwa an watse waɗanda suka cin wuriya a sun cin wuriya waɗanda kuma aka yi musu fafa lolo suna nan suna takaici da cizon yatsa kuma suna ɗan bakara waɗanda suka zamanto ba sa ga mucije da juna kullum muna gaya musu kar su yadda su shigar da al'amura ko alaka ko abokantaka ko mu'amalar su a siyasa ta hanyar goyon bayan wani ɗan takara ko ɗan takara wanda daga baya bayan ya amfani da su zai iya bar su wasu an musu alkawarurruka ba ma da niyyar sunan masana'antar ba a da niyyar su karan kansu inda muka gaya cewa kuskuren da suke yi babba kenan in har za ka zama da kayi wata tafiya ta siyasa ko za ka goyi bayan wani ɗan siyasa to ka duba ka yarjejeniya da shi a rubuce me zai wa masana'antarka ta yaya wannan goyon bayan da kai zai bi shi in har da sunan kai dan fim ka tafi ya ce wai a yayin gabatar da shirye-shiryenka a arewa 24 da bakinka me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi wata tambayar idan har eh. ka samu abu da kake so to kana la'akari da eh. lokacin ka za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so ka yi kai kokari ka shiga masa ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi wannan wani su dabaru ne ko dabaru na masu kaman mm-hmm. tambayoyi jaridu wanda za ka yi <laughs> kar ka ba za ka bar shi ya saki layi ba je kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata eh. wanda kuma zai zo ya ce ya bata hira ta mm. daga baya ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba ta shi ake bukata ba ya danganta da irin fahimta da yi shi ma a shafin twitter ya ce bai taba ganin duk a cikin fina-finan ka bai taba ganin kayi rawa ba kamar sauran jarumai ko me yasa ko dai kana kunya ne ko kuma baka iya ba to gaskiya ni ban iya rawa ba kuma ni ba na bukatar ba na son ba ka son ka iya rawa ba na son na iya rawa ni in an gani ina rawa motsa jiki nake yi eh. saboda na dauke ta ne kamar wani yanayi na exercise da zaka iya yi ka motsa jikinka amma ni wannan al'amarin da ake na raye-raye baya ina dai sauraron kiɗe-kiɗe amma gaskiya rawa bata cikin tsari na ba layi na kuma duk sanda mai shirya fina-finai idage si ne masa don da yawa ma akwai lokutan da yawa a fina finai an ce da waka in ka kama zan ce ba zan waka ba a ba za ka bi dan Allah da annabi ka zo dai ka tsaya koya ya kai duk. wallahi ba su ba muran motsa ba zan je dare hannuna so in ya lura zai iya ganin cewa lokacin hannaye na ni na kada kamar dai yana sallah a gaba na mm. suke amma ni ban yadda da raye-raye da wake-wake a cikin fina-finai. wani mojam shi ma a shafin twitter kuma bancin shi na samu wannan tambayar kusan sau shida mm. um, ba shi kaɗai ya aiko da wannan tambayar ba ya ce wai a yayin gabatar da shirye-shiryenka a arewa 24 da bakinka me yasa kake yawan hawa da murya kafin su gama ban gane kamar hawa da murya ba kamar wai yadda kake yadda kake gabatar da shirinka da bakinka wai baya musu daɗi wai me yasa kake yin haka abinda suke son sani kenan da wasu daga cikin bakin naka abinda da yake nufi kenan wai idan kana hira da mutane idan kana eh. hira da mutane wasu su kafin eh. su gama magana ka hau da murya na katse su eh, akwai yanayin tsari akwai yanayin tsari na shiri da kuma yanayin irin zube na tambayoyi wata tambayar idan har ka samu abu da kake so to kana la'akari da eh. lokacin ka za ka iya katse mutum idan har kuma kana da sauran tambayoyin da kake so ka yi kai kokari ka shiga mm. masa ko kuma kana ganin cewa zai iya sakin layi wannan wani siddabaru ne ko dabaru na masu kaman mm. tambayoyi jaridu wanda za ka yi <laughs> kar ka ba za ka bar shi ya saki layi ba je kai har ma ya faɗi abin da ba a bukata eh. wanda kuma zai zo ya ce ya bata hirar ta mm. daga baya ko kuma ya riga ya faɗi wani abu wanda ba da shi ake bukata ba ya danganta da irin fahimtar da yi sannan na samu tattaunawa da mawaƙin nan soja boy wanda ya fito a shirin talabijin na amurka da ake kira 90 day fiance Kina na son wanda ya yi waƙan nan mai suna Faya? cewa idan akwai yara a kusa da ku ku yi shirin yi masa bayanin wasu abubuwa ko kuma ku ce su dan baku wuri har zuwa ƙarshen wannan takaitaccen hirar. lokacin da za ta bar Najeriya na tuno lokacin a cikin bidiyos ku an ga tana ta kuka saboda irin shaƙuwar da kuka yi da ta zo Najeriya. Kawai dan sai kawai aka ga kun fara musayar kalaman batanci akan shafukan sa. Me ya haɗa ka da ne? Um, abin da ke faruwa tun da daɗewa maganar gaskiya ni ba ina zama da disa ba don soyayya ba ne ina zama da disa saboda jihadi ne saboda sacrifice ban gane ba baka so lisa sacrifice sacrifice ko lokacin da muke tare da lisa duk wani zaman da muka yi da lisa ni ban nace ma lisa ina son yin aure ta ba ni ban nace ma lisa ina son mu soyayya ba mm. kin fil azab lisa ita ta fara cewa tana so na muka dade muka kai kusan wata uku muna da dama akan cewa ba zai ba mu yi soyayya saboda ni tunda nake bai wani serious relationship ba baka taɓa ba da ke nuna budurwa budurwata a Najeriya eh. ba ku maza nake bi ba mata nake so amma saboda M ɗin da nake da shi mm. ba na sai in sama kaina damuwar da zai zo ya distracting idan akan abin da nake yi Lisa ta riƙe wuta sai nace tunda tana America ina Najeriya mu tafi a haka tana kira na baby love tana kiran ta baby girl lisa ta ce mun za ta zo june 2017 na ce ban yarda ta zo ba saboda idan ta zo ina zan kai ta ta ce mun za ta zo November 2017 na ce ban yarda ta zo ba ta yi ta yi na ce mata zan ma yi tafiya a wannan wata din meanwhile ba inda zan je kai ba na son ta zo ne ta ce mun za ta zo April 2018 na ce ban yarda ta zo ba ta ce mun za ta zo December 2018 na ce ban yarda ta zo ba saboda me idan na kawo ta na farko dai bai taba faruwa ba dan arewa ya auri baturiya bahaushe zunzurutun bahaushe dan sokoto babana dan sokoto mama ta yar katsina kin gane in dauke ta in kawo musu koda yarinya ce ta ina zan fara na farko ke na kuwa ce na uku ba za ta haihu ba na hudu ba ta da wani kuɗin da za ta iya supporting nawa da shi rada ni ina nan Najeriya na turawa Lisa 2000 US dollars to ka ci bai kamar daga nan Najeriya na turawa Lisa 2000 US dollars oh. kin gane eh. so wannan dalilin yasa na ce ban yarda ba to amma saboda wannan abun da na yi applying ya zo kuma ni na yi applying ni na san me nake nema akan abun eh na ta ce ba ni zan je America ba ita za ta zo daga America ka zo Najeriya ni ce to ban da option eh. akwai abun da zan faɗa nan wanda mutane bai sani ba hmm. idan kika kalla program din na daɗe ina zama ina wasu abubuwa saboda me in kasance nice a gurin lisa a matsayin ta na mace akwai wanda nake faɗa inda ake tambaya na ake cewa mun yi sex na cewa eh mun yi sex wai wai ban taba sex da Lisa ba wallahi ban taba sex da Lisa ba ko bayan aure na bai yi sex da Lisa ba hmm. ko bayan mun yi aure ba mu yi sex da Lisa ba hmm. in gane amma bana ma faɗa ko abokan na bana faɗi saboda me rayuwa na ne ba abun da ya dame ka kin gane so abun da nake so mutane su gane anan shine wani lokacin wasu abubuwan idan kana son ka zama international hmm. sauran mutanen duniya ba hausawa ba ne eh, adam ko musu santa ba so idan kana son su kalle ka ba za ka yi abin da hausawa kaɗai ke so ba a cikin wayanda suka yi ta aiko min tambayoyin da suke so in maka mata da yawa suna ta tambaya don Allah in tambaye ka ko kana da budurwa ina ji dai suna son ku yi soyayya ne shi sa suke tambaya gaskiya ban da budurwa kuma ba na nima amma ba wai ba wai ina son in zamo ba ne a'a ina son a akan abin da nake yi ne saboda ni haka yadda nake sayin ta ba ni fa so nake duniya sai an fara cewa ga wani wani American star African base. Mm. Ina son a fara kwamfiyar nawa da irin su Chris Brown. Mm. Irin su Jay-Z. Mm. Ok, bari in a musu su ji. Ina magana da John Legend kusan kullum. Abin da John Legend ya gaya mun cewa ya shi a Afirka. Abin da ya gaya mun cewa ya shi a Afirka. Mutum biyu ya sani. Daga Bona Boy sai Soja Boy. Daga Bona Boy sai kai kenan. Sai Soja Boy. Mali Cyrus mm. ta ce mu mutane da ta sani Bona Boy, da vido Whiskey, Soja Boy. Gaskiya ne. tunanin cewa kamar ina abu ne kamar na madness. Mm. Idan aka buɗe boda. Mm. Za ku fahimci me ke faruwa, za ku fahimci wa Allah ya kai mu lokacin buɗe bodan nan dai kowa ya ɗagu a buɗe boda. Abin da ke Annabi Muhammadu. baya baya. <laughs> Me, I not go mind you ask you to be my lover, lover. Money not the problem. Send the as a make a wire, wire. You be my woman, woman. My lover, lover. If loving is a crime, then jail me for life. Oh, my God. I want you in my life. Girl, I want kwanakin da nake yi kai tsaye a kafar Instagram kenan. Kuna iya kasancewa da mu a shafinmu na Instagram inda za a rinka yada sanarwar irin waɗannan hirarrakin da za ku iya saurara kai tsaye. yanzu kuma za mu damu masana'antar nishadin nan amurka inda fitacciyar mawaƙiya beyonce ta fito da sabon kundin jerin waƙoƙi mai suna baƙi sarki ne mun tsakuro muku gutsire daga shirinmu na taskar voa Ga gutsirin da Amina ta fassara. Black is King wato baki sarki ne wani sabon kundin kallo ne da fim ɗin wake-wake da aka shirya wanda ba amurkiyar nan mawaƙiya kuma mai rubuta waƙoƙi Beyonce ta rubuta ta kuma ta shirya ta. Fim ɗin na tsawon jerin waƙoƙin The Lion King The Gift. An ɗauki hoton bidiyon sa ne a Amurka. da kudanci da yammacin afirka da kuma nahiyar turai ya kuma kunshi mawakan afirka da dama an fitar da fim ɗin kasuwa a watan yuli ya samu karbuwa wajen masu kallo amma ya samu masu suka ma wasu na cewa ita beyonce wadda aka haifa a birnin Houston na Amurka da ke Texas. Ta yi laifi wajen amfani da zane-zanen Afirka a baki ɗayan aikin da ta yi ba tare da tana da wani tushen al'adun nahiyar ba. amma a afirka ta kudu waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen shiryawa sun yi murna matuƙa. I'm really, really honored to have become part of the, the crew that put together this film. And Um, ya ce ina cikin murna matuka ga kasancewa ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan fim Ina kaunar fim ɗin. Ya taɓo abubuwa masu yawa da ba a faɗa mana a makaranta kan tarihin baƙaƙen fata. Lokacin da na fara kallon fim ɗin shine lokacin da na fara ganin labarin da kayayyakin da take sakawa da wurin da aka yi baki ɗaya. Tabbas ya nuna wani abu da ya wuce abin da mutane ke tsammani. and the whole scene really represented something deeper than um, what people were expecting. Yayin da fim ɗin ba kowa ne ke da hanyar ganin sa ba a nahiyar. Babban kamfanin yaɗa shirye-shiryen talabijin na Afirka ta kudu yana baiwa manyan kwastamominsa damar gani kaɗai. Masoyin Beyonce, Coxie Mutuani ya ce 'yan afirka mazauna kasashen ƙetare da bakar fatar amurka na da 'yancin nuna abinda wasu ke kallo a matsayin al'adun afirka wanda ya kirkiro shirin labarai masu jan hankali mutuwa ne ya ce yana son fim ɗin Ya ce akwai wurare da naga kamar za a iya inganta Black is King. Misali a matsayina na Dan daudu, zan so na ga labarin Dan daudu sosai. Na san cewa tana aiki da Dan daudu da dama, amma zan so na ga su sosai a fim ɗin. Yadda Beyonce ta bayyana al'ada da karfin bakar fata na zuwa ne a daidai lokacin da Kamala Harris ta zamanto mace bakar fata ta farko 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa. Ya ce, mata bakar fata sun daɗe suna daga ƙasa-ƙasa a jerin al'umma, kuma a same su sun mamaye tare da takarawa irin wannan. Abu ne mai ban sha'awa da ƙarin gwiwa. Ɗaliban koyon haɗa fina-finai Masebula ya ce fim ɗin Beyonce ya ba shi ƙarfin gwiwar yin aiki na gashin kansa domin faɗin ƙarin labarin Afirka. Akan abu guda, masoyinta a Afirka sun amince idan baki sarki ne to Beyonce sarauniya ce. yanzu dai masu saurare kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kamar dai yadda muka bayyana a farkon shirin yau filin na nishaɗi ne. Za ku iya kallon bidiyon wannan gutsarin a taskar VOA. Lallai kamar wakan Afirka da dama sun yi aikin haɗin gwiwa da Beyonce. na grind, Tonight I might fall in love, depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Kamar wakan nan da ke karrama mata bakar fata wanda ake kira Brown Skin Girl da Beyonce ta yi da Wizkid. a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Broke 11 when my rolling. Silver Yanzu kuma za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana na na Firdausu Rufa'i da za ta yi mana bayani akan kayan kwalama na riɗi. alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashenmu na mata. To yanzu dai za mu fara a kan riɗi kantu da ake cewa shi riɗi an aka siyo shi ne za a zauna a ɗan gyaggyara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka 'yar hausa yar hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai tsinta a yanzu kan kowa ya san yar hausa <laughs> wato za a tsinta duk wani eh sai a dan tsinta duk wani datti eh da manyan duwatsu yawa in aka tsince sai a zo a kuma rege a riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rage sosai a rage shi sosai ya fita tsakuwa diya abin a raba shi da kananan tsakuwa duk da ya yi sama tsakuwan ta yi kasa da a zubar sai a zo a samu daji wannan muciya mm, rariya kai ko kwando haka a tashi ya tsani in ya tsane nan kuma an dora tukunya akan wuta in ya riga ya tsane ruwa bai daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan wuta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zubari din a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskas kas nan kana ci kaɗan ji yana kaskas eh, to eh kamshin shi eh, zaka ji yana fitowa mm. to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka ɗauraye kana ɗaurayewa kawai sai ka zuba shuga ɗinka sannan kuma shuga ɗin yadda za ka yi amfani da shi in za ka yi amfani da wannan loka ɗaya to shi ma shuga ɗin eh na kantu to shi ma shi ma za ka yi amfani da loka ɗaya na shuga ɗin. To, oh, eh, bai yawa ba. bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan daidai. To in dan daidai ne a yi da rabi. In dan daidai ne zaka iya da rabi da gwangwani daya in dan daidai ne mm. wani kuma rabi kowa yanda yake so. kawai sai ka sa shuga din a kawunta in shuga din ya fara ya dawu ya dawu ya fa yayi brown kamar zai fara konewa to mun kin dauko kantin ki don yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki mun kina juya shuga din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama na kin mun kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka dinga juya shi kakka karkata shi zaka ta sa kana eh ka fara juyin hannun eh haka haka eh, haka za ka yi ta eh, sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu ta eh, ko kuma ka dage in za ka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar shuga din da ridin ya kama jikin shi ya yi danko sosai kana ɗauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ake sawa shi ma ana sa leda mai saboda ai abin da yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita eh, eh ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yadda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kaɗan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yi tauri ba za a iya yanka shi ba oh. to shi ne yanzu na riɗi. Shi ma iya yi a cikin minti goma sha biyar zuwa talatin ko? To, akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband ɗin shi na nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in yi shi kadai ne tunda tara ake yin kwalama tunda in suka zo duk za su ci da kai da yaya ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fai ka je wani Mr. B ka je wani park ka je baka eh, aikuwa mm. to shi ne wani. Jama'a ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba. Bari mu karkar shirin da tatsuniyar da malama Hawwa'u ta ba wa binta. Gatanan gatanan ku labari akan wata yarinya eh, wani attajiri wanda lokacin aurenta ya yi sai babanta ya ce ta fito da mijin aure. sai ta ce to a tara mata mutanen garin mazajen za ta zaɓa amma ita ta sharaɗi ɗaya ba ta son fita ko ɗaya a jiki aka samu wa'insu mutane kamar guda biyar suna ta duddubawa ko ta buɗe ƙarami ne a jikin mutum sai a ce ya kauce ba da shi za a yi har wani ma yaron babanta damshiri buɗe ne kwal a jikin shi aka ce a'a ba da shi za a yi ba sai can wani aljani ya ji labarin haka sai shiga ta irin ta mutane ya zo aka gwada aka gwada aka ga bayi da tabo ko daya aka zo aka kawo mata labari sai cewa ta yi ai kuwa na samu jin aure kyakkyawa aka ɗaura aure aka yi shagali iri-iri aka zo kai amarya ango ya ce shi baya son mutane su zo aka ta tafiya ita tana cikin mayafi ta zo ta buɗe mayafin nan ta ga ana ta wuce gonaki daji aka je tsaya can wurin wani kogo dan kusa da rafi aka ajiye ta ya ce ba ke ruwan ido ba to ni ba mutum bane ai kuwa ya saka ta cikin wani hawan dan keji ya rufe sai ya tafi sai can damshiri aka aiko shi baban ta ya aiko shi ta ya ibo musu ruwa ya zo wurin nan yana ta iya ruwa sai ta hango shi ta fara kuka ta tana waka tana damshiri ne damshiri damshiri yaron babana damshiri yaron inata ka je gida da bishiri ka gaya wa inna da babana ina cikin kogon nan maciji sun sassare ni kunama ta harbe ni shinaka sun cicije ni sai ce akan tabo ɗaya kika ɗini sai tsaki sai wuce kullum in ya zo haka suke yi sai ya wuce wata rana sai kawai yana zaune ya zauna kusa da ɗakin babanta shine sai ya zauna ya kishi gida sai ya fara waka. damshiri ne damshiri damshiri yaron babana damshiri yaron innata ka je gida damshiri ka faɗa wa inna da babana ina cikin kogon nan mati kuna wasa ha maciji sun sassare ni sun fi sun ciccije ni suke ne ya sai sai baban daga daki ya fito da ya ji shi ce yan Allah da shibi ka faɗa mu tsakaninka da Allah duk inda ƴata take ka nuna min ita aiko akai akai da shiri da ya fara nunnukewa akai akai da ƙyar ya ce to su musu bi aka je aka kwanto ta aka kusa da ita daga jejin sai suka koma gida tana kuka ta ce ita ta tuba ba za ta ƙara ruwan ido ba yanzu ma duk wanda suka ba su za ta yarda da shi sai babanta ya ce ba laifi ma idan tana son aura masa zamshiri sai ta ce eh wallahi ta yarda daura masa aure da shi aka daura aure aka yi shagali gurgus kan bera gaɓera na gaɓera ne wanda ya tsoro da alhaki na kai To masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Madina Ɗahiru mai shanu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.